danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Karar harbe bana na ci gaba da tashi a gidan yari na jihar Jos. muna fatan da wani shi ne zuwa kafar kuma kai subscribe ba ka da subscribe kana ka danna alamar karawa domin kasancewa da mai zarar mun ɗora mu jami'in yada labarai na rundunar sojin ofishin safe haven Manjo ishegu ya ce yanzu haka jami'an rundunar sun kai ɗauki jaridar daily source ta rawaito cewa yanzu haka ana ci gaba da jin karan harba-harba a gidan yarin gidan yari da ke jihar Filato. rahotanni sun bayyana cewa hare-haren harbe-harben ya fara tashi ne da misalin karfe biyar da rabi na yammacin ranar lahadi a halin yanzu dai jami'an tsaro sun mamaye gidan baki daya inda suke ci gaba da kula da zirga-zirgar mutane a yankin sai dai da jaridar daily trust ta tuntuɓi kakakin gyara hali wato ncos sashen jihar filato mai suna jeff londian kan abin da ke faruwa sai musu alkawarin cewa zai neme su daga baya